Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka na ya nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyar dukkan zangon FM. A Ghana kuma za ku iya jin shirin nan a tashar Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Haka nan kuna iya sauraron wannan tasha a duk lokacin da kuke bukata a yanar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkan ku da warhaka daidai lokacin karfe bakwai na safe agogon Ghana takwas agogon Najeriya da Nijar Kamaru da Chadi tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki. Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin mun sake dawowa domin gabatar muku da shirin hantsi daga nan birnin Washington DC. abin da ke faruwa da da mutane suna tsoron mura polisa ce kilango domin irin eh, eh, matsawa da suka matsa mutane yanzu da sa suka zo kuma sa nasu ya fi muni. tsohon kwamishinan 'yan sanda a najeriya alhaji abubakar saf rundunar 'yan sandan nan sas wato wacce ta yi kaurin suna kan zargin da ake mata na kuntatawa jama'a. za mu kawo muku sharhin wato za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba sannan ku saurari shirin da wasu sharhin da wasu jaridun gana suka yi a mako mu kara sada filin ra'ayi daga bakin mai shi amma da farko sai a gyara zama domin ji cikakkun labaran duniya tukuna. Masu saurari Assalamu alaikum. Wata tawagar daga kasar China za ta kawo ziyara a nan Amurka a wani lokaci cikin wannan watan. domin ci gaba da tattaunawa kan harkokin kasuwanci wannan koya ya biyo bayan fito na fito da manyan kasashen biyu na duniya masu karfin tattalin arzikin kasa ke yi ne tsakanin su ma'aikatar ciniki ta kasar china ta ce mataimakin ministan ma'aikatar ne wang shanwen zai gana da david malpass wanda shine mataimakin sakataren baitulmal da harkokin kasa da kasa na amurka ma'aikatar ta ce gwamnatin ta kasar china a shirye take da ta yi na'am da duk wani batu da ke da alaka da sulhu amma fa ba za ta amince da wani matakin tursasawa ba game da kasuwanci. kasashen biyu dai tun daga ranar shida ga watan yuli ne suke ta musayan karawa juna kuɗin fito misali amurka ta kara kuɗin haraji har kashi 25 a kan kayayyakin kasar china har 800 wanda kuɗin ya kai dala biliyan 34 ita ma china a ta na ɗaukar fansa sai da ta sa wa amurka karin haraji a wasu kayayyakinta da su kai har 545 wanda su ma kuɗinsu ya kai dala biliyan 34 kasashen biyu dai za su kara wa juna wani zagaye na kuɗin fito da ya kai har na dala biliyan goma sha shida kamawa daga 23 ga wannan watan da ake ciki fadar white house ta na amurka ta yi allah ta yi wadare da karin kuɗin fiton da ƙasar turkiya ta yi wa amurka akan kayayyakin amurka da ake shiga da su cikin ƙasar wannan da ne fito na fito da kasashen biyu kawayen juna da ke cikin kungiyar tsaro ta neto suke yi a tsakanin su yanzu haka dai turkiya ta kara kudin haraji akan kayayyakin amurka da suka hada da motocin shiga giya da gawayi da dai sauran wasu abubuwa karin wanda ya kai na dala miliyan 533 kenan turkiya ta yi hakan ne ko a matsayin martani na karin kudin da shugaba trump ya yi na ninka kudin tama da karafa da kasar ke kaiwa amurka wannan matakin da amurka ta. da amurka ko ya samo asali ne na kin da kasar ta turkiya ta yi na sakin wani ba amurke pasto mai suna andrew brunson da take tsare da shi akan zargin leƙen asiri da kuma wasu ayyukan da ke nasaba da ta'addanci mai magana da yawan fadar white house sarah huckabee sanders ita ce take wannan bayanin na ta a cikin wannan satin ne gwamnatin kasar kenya ta tuhumi wasu manyan jami'an ta biyu da suke jin sun fi karfin doka ana dai tuhumar waɗannan jami'an ne da laifin cin hanci da rashawa na zunzurutun kuɗi har dala biliyan uku na ginin hanyar jirgin ƙasa da wani kamfanin ƙasar china ke ginawa a cikin ƙasar wannan tuhumar na manyan jami'ar wata manuniya ce gwamnatin uhuru kenyatta da ke cewa ba wani jami'in gwamnati da ya fi ƙarfin doka a yakin da gwamnatin ke da cin hanci da rashawa sai dai masu shari'a kan al'amuran yau da kullum suna cewa suna fata tuhumar zai kai ga gurfanar da su har a kai ga yanke musu hukunci wanda hakan zai zamo abin tarihi ga gwamnatin ta kenyatta da za ta bari ko kuma kila barazana ce irin ta 'yan siyasa wakilin murya amurka da ke aiko da rahoto daga kenya real ombo ya ce babban manajan daraktan kamfanin jirgin kasa na kasar tana's maina da shugaban hukumar kula da albarkatun kasa muhammad suwazuri su ake tuma da laifin a ringizo na dala miliyan biyu da na dan kudin diya sai dai ko bayan waɗannan mutanen haka bayan waɗannan mutanen biyu hawa kuma akwai sauran jami'an gwamnati da 'yan kasuwa da yawa da suke fuskantar tuma da na saye da sayar da kaya wato filayen gwamnati labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc jakadan amurka a kasar zimbabwe brian nicholas ya ce wajibi ne zimbabwe ta dukufa wajen gudanar da sauye-sauye masu ma'ana muddin tana son amurka ta cirewa jami'anta takunkumi jakadan da ya yi wannan furcin nisalin da ya zarci shugaban kasar emerson imnangagwa a fadan gwamnatin kasar da ke birnin harare ziyarar tasa ta tsawon sa'a guda ta zo ne sati guda bayan da shugaba donald trump ya sa hannu domin inganta demokradiyya da tattalin arzikin kasar zimbabwe a shirin wanda ake kira zera labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc ladan ibrahim a yawa ya gabatar. madalla biyo bayan umarnin da mukaddashin shugaban najeriya farfesa yemi osibajo ya baiwa speto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris na yi wa rundunar 'yan sanda ta musamman da ake kira sas garan bawul kwararru irin su alhaji abubakar sab tsohon kwamishinan 'yan sanda a lagos ya ce kuskure kada ta tsaya wajen canjin suna kadai ya kamata a ba su new code of conduct inda za su yi aikin su kasan abin da ke faruwa da da mutane a tsoron mura polisa ce kilango domin irin eh, eh, matsawa da suka matsa mutane yanzu da sa suka zo kuma sa nasu ya fi muni suna haifin yawan fundamental rights mutane a kama ka a ja kulle ka ba wani zai tambaya a kulle ka sofi man condition self yanzu da shi a fi fuzanci faɗa yana da kyau domin ka san shi man eh, lawyer ne hakokin bilazama ya san su sosai abin da sa ke na kawo wannan kuma abin zai taimake mu domin in muna munna cewa su yan sandan sa suna ba mutane wahala sai mun shiga ciki ko sai yan uwan mu shiga ciki ko yayan mu shiga ciki za ka sani abin ba kyau don haka abin eh, yana da kyau da za a canja su a canja ko a canja eh, irin aikin da suke yi a ba su code of da su. Amma baka ganin idan kamar da kace ba a canza dukkan jami'an ba aka kawo sababbi kuma aka kokarin binciken waɗanda aka zalunta domin a hukunta wanda suka zalunce su kamar ba a yi adalcin da ya kamata a gyara gaba ba. Eh ya kamata a sake su duka kada a sake su gaba daya a sake su da hankali da hankali don a sake su gaba daya an kawo sababbi in wani kila ba su da irin training da aka yi ma waɗancan eh, ba su koyi aiki irin waɗancan ba don haka a sake su da hankali da hankali har a zuwa gama. A matsayinka na tsohon kwamishinan ɗan sanda idan kai ne aka ba wannan aiki na shugabancin wannan hukuma ta SARS ta 'yan sandan kamar me da me za ka yi domin ka kare haƙoƙin bil'adama kuma ka inganta sha'anin tsaro a cikin ƙasa. Eh, abin zan yi zan sa mutanen da sauran su rinka bin sawun su su ga irin aikin da suke yi mutane za su rinka zuwa a cells za su ga mutane da aka kama su aka tsere su a cell a ga kwanaki nawa suka a cell don me suka aka bar suka daɗe suka fi awa 24 a cikin cell kuma a rinka bin duka inda suka aiki a ga suna aikin da kamata su yi ko ba inda kamata su yi ba a gani ko suna roadblock domin hana roadblock yanzu duka wannan in an sa mutane masu bi su duba aikin su abin zai ragu amma ka ba su kuru ka ba su bindiga ka ba su mota ka ce su je aiki ba bai zuwa ya ga irin aikin da suke yi ai za su yi abin da suka ga dama tsohon kwamishinan yan sanda na Najeriya kenan Abubakar wanda ya suna wurin fafutukar kare haƙƙoƙin bil adama a lokacin da ya aikin yan sanda a Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja bayan da mukaddashin shugaban Najeriya ya ba da umarni na gaggawa gaggawa da a yi wa rundunar SAS ta 'yan sandan ƙasar Najeriya garan Bawul. Dama dai wannan hukumar ta yi kaunin suna a idon 'yan Najeriya wurin tsare mutane ba bisa ka'ida ba da uzura masu da kuma sanya su a cikin mawuyacin hali a daidai lokacin da ake binciken cewa an aikata wani laifi. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. mintoci za mu gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba kafin na a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Ina kuke 'yan uwa na Zambiya, eh. waka ce yi ta akan haɗa kan Najeriya. Eh. Ni buri na mu so juna.

kira ga masu mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara take in hatta tarwatse sha ruwa a koma bakin aiki masu yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba. sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon zamu tattauna ne da shugaban kungiyar nakasassu da suke buga kwallon kafa ko kuma yin wasannin motsa jiki a jamhuriyar Nijar wanda ya ce suna buƙatar gwamnati da masu hannu da shunu da ma masu zaman kansu irin kungiyoyi su sa musu hannu domin ciyar da su gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa To dawa muke magana a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Yawa sunana Malam Haruna Usman ni ne shugaban eh, babban kungiyar harkar guje-guje na nakasassu a nan jamhuriyar Nijar. Ai abin da ya sa muka nemo kama kenan dan mun ga kaman wani taro ko wani gangami da kuka yi na maganan cewa kuna neman a agaza ko a tallafa muku musamman a gwamnatance da kungiyoyi. To ya abin yake ne me kuke neman yi kuma ya wani kafin mu je amma wannan ya kuke wani irin wasanni kuke ya yaushe kuka kafa kungiyar dan ba ne tarihin kanka kaɗan da ƙungiyarka. To madalla in hara dai da kaina eh, ni eh, tarihi na eh, bayan karatun secondary da haya secondary a nan Niger mm. na ci gaba da karatu a can Federal College of Education Special mm. a Oyo a tarayyar Najeriya. Bayan wannan na ci gaba a University of Ibadan wanda ake cema Premier University a nigeria. Mm. Eh, na yi special education bayan wannan kuma na yi educational management a bachelor of education eh. oh, na komo gida yanzu na aiki biskan harkar da yi education eh, fannin special education mai kula da mutane ko yara masu nakasa kungiya na wanda nake shugabanci ana kiranta kamar wajen international paralympic committee mu national paralympic committee ne hmm. amma a nan niger ana ce muna national federation Federation of Paralympic Sport kamar mm. Federation Nigerian de Sport Paralympic a turancen Faransa. Eh wato kenan eh. kungiyar da take kula da wasanni na masu mutanen da suke da bukata ta musamman ko na kasa a jikinsu. Gaskiya ne. Don kungiyar mu da ta kumshi na kasa iri kala hudu kuwa kamar eh, waɗanda ba su iya tafiya kamar guragu kenan ko mm. wanda aka yanka makawa. Mm. Na biyu kuma eh, akwai makayi da ba su gani sam ko waɗanda suke ɗan gani kaɗan. Eh. Bayan shi akwai eh, kurame hmm. waɗanda kamar suke magana ko ba su ji ko eh. waɗanda suka sai ba su iya magana sam sam. nan na karshe akwai yara wanda kaman hankalin su bai cika ba wanda ake ce ma intellectual disabled children oh irin kaman yana ya suke kaman irin masu autism din nan ne ko eh, ko masu autism din eh, da da irin wayannan wanda intelligent question din su bai cika ba eh, kaga wato lokaci wayo bai musu yawa ba True sports kaman muna sport mm. muna iya cika musu kaman muna correction ne eh wato kaman ana musu gyara mm. gyara ake musu mm. saboda su samu su samu kansu kuma sai kaga wani lokaci yara wanda ba su da kowane nakasa kuma cikin mm. rayuwarsu. Mm. Mm. Sukan warware kenan. Sukan warware a uh, eh. true sport kamar eh. muna koya musu harkar sport din sai kaga sun warware. Yanzu haka muna da cases da yawa wanda ma suna aikin kansu ba su ma a kira su nakasassu saboda sun samu kansu suna aiki can wanda ba harkar nakasassu ba. Eh to alhamdulillah. To uh, wani irin gabatar da wasanni kuke yi kuna shirya competition ne gasa ko <laughs> kuna tafiya ku yi na ƙasa da ƙasa ne ko ko ya abin yake eh competition muna shirya su kaman in terms of eh, wanda ake ce ma national championship a turancin faransa ana kiran championnat national hmm. wanda muke tara duk eh, kaman yan kwambala na kasar nijar masu na kasa hmm. su taru nan babban birnin yamai ko wani shekara mun taba yin shi ma a can babban birnin da magarama zandar hmm. to muna tara su a yi competition nan a ga waɗanda suka yi the best ones kamar muna bincike ne saboda muna a waɗansu competition kuma a fannin afirka kamar kasashen west africa suna shirya waɗansu competition na nakasassu muna shike kuma muna a paralympic games wanda ake yin bayan olympic games mun halarci eh, Paralympic Games a kasar Greek a Athens a 2004 shekara 2004 2004 kenan. To kafin ka ci gaba hmm? maganan kamar da kace kukan tafi wasu kasa da kasa wa yake ɗaukar nauyin ku tafi? Eh, wanda yake ɗauka gaskiya Allah harko eh, dai muna da gwamnatin mu na Niger Ministry of sports. Eh, duk a waje da muke yi kuma national championship da muke su suke tallaba muna sai dai wani lokaci ba za mu samu kamar biyan bukata ɗari bisa ɗari ka san yadda economics yake cikin kasa wani lokaci sa a ce mu hmm. nemo waɗansu partners hmm. eh, su cika muna to partners din hmm. nan ne su ma yanzu wato abokan haɗin gwiwa abokan haɗin gwiwa abokan haɗin gwiwa in muka ce su taimaka muna wani lokaci sai su ga kai sport for devil din ga dai kamar guje-guje na nakasassu dai Eh, ba su da budget a kansa eh, wato gani suke ba hana ba ne haka mu muna ka tashi muna kokari saboda gaskiya shuga muna iya wani abu kamar yadda shugaban tsohon shugaban kasa amurka ya ce yes we can hmm. muna iya wani abu mu ma ya larda eh, na kasa mu muna so mu gode mu ma ba kasa ba ce haka <laughs> haka na kasa ba kasa ba ne mu cikin shirin na kasa ba kasa ba ne hmm, muna so mu gode da cewa ko da muna na kasai su muna nakasassu gaskiya Allah muna yi wani abu insha Allah sosai kuwa to wace irin kai na kasace a jikinka wata mm. wace irin kasa ce a jikinka kai misali ina ne yake da eh, na kasa jikin ku ne kamar ni hmm. poliomyelitis ne hmm. eh, ni kamu da shi to ina da shekara polio eh, ciwon polio hmm. shan inna polio ne yawa ni kenan kasa na gurmuntaka ne wadanda duk muka yi tarayyar Nigeria Federal College of Education Special da University of Ibadan ai sun san da ni suna kira ni Malam Usman Malam Usman eh akwai ni ma lokacin da ne poli a Kaduna akwai wanda ajin mu ɗaya ga kujera ta ga tashi zaka abokina ne har gobe shi ma yana da irin kafar shi da nakasar gurguntaka haka amma ina gaya ma yana ɗaya daga cikin zarata a ajinmu to ka gani ko hmm. ka san wani lokaci bayan Allah ne Allah na hana mutum wani abu amma sai ya ba shi wani wannan haka yake kuma kaga na kasan mu gaskiya Allah ni kaga eh, mu ce harkan na kasa dai ni hmm. na ji dadin sosai saboda yasa na san duniya hmm. kaga na ga maka mun ta Greece mun ta eh. Beijing kasar China eh, kasar Jamus da kasar Faransa duniya wannan mun taka wajen to ka gani kuma kasar kasa kasashe da ban ba su da yawa to kaga kenan kai ka zama kai ne mai kafar wanda kuma bai san ko ina ba ya zama gurgu <laughs> Wala haka ne haka gaskiya eh, to yawanci yanzu misali zaka ga cewa a kasashen mu na eh. Afirka kaga kamar in ka zo kasashen turawa musamman yanda ka dan fita kaga yanda ake eh. daraja mutanen da suke da irin wannan bukata ta musamman ko a jikinsu ko gurgu ko makaho ko ma waye zaga har mota akwai wurin zaman su jirgin kasa akwai wurin zaman su komai akwai wurin zaman su wurin parking din su ma baka isa ka tsaya ba to gashi kuma kai kana irin kasashen mu na Afirka kasashen ma irin su Najeriya Nijar yaya kake mhm. kallon abin wallahi kasar afirka har yanzu eh, al'ummar mu kansu ba su waye ba kuma lokaci ba kansu ba su waye ba saboda muna iya ce eh, in ka duba tarayyar najeriya akwai professors akwai doctors akwai ma'ilmanta da yawa eh, kuma nan Nijar ma muna bisa hanya muna nan da samu masu me wani hmm. lokaci mutane kuma kuna kuma kuna da irin su kuna da irin su professor bube na maiwa a jami'ar senegal a nan jami'ar hmm. dakar na senegal ko gobe mm. eh. yawa mun san da shi to ka irin waɗannan mutane masu ilimi shi ya kamata cikin maganganun su su ta shawo hankalin mutane mm. saboda mu da muka kai kasashen turai wallahi kamar soron mu ake da na kasa din mu sai ka ga da ture mm. yana gud bayan ka gashi inda za ka yi pakin motan ka ma ga lamba ba wanda ya yarda toilet ma toilet ma in mai mutum zai ta bauli ga lamba ba wanda zai shiga inda mutum zai shiga wannan lift sai ka eh, ga wurin da zaka hausa ya mabini yawa mu da kujerun mm. mu sai mu shiga babu wani matsala mm. amma nan in mun zo gida waɗannan duk babu su nan ai hatta ai kasashen mu hatta coci da masallatai ai babu <laughs> da bankuna mm, inda ba za ka kai ba wani lokaci ba mu ta ya saboda ni ina gaya maka yanzu har haka ma da akwai damana wani lokaci hanya ma zuwa masallacin mu waya ne a gari ne ka gani ko eh kuma ba ma haka ba in ka duba ma'aikatan mu ko da Niger kasar Niger ta sa hannu bisa kan kundi da yawa mm. dokoki da yawa muna da ordonance 9302 mm. wani takardar shari'a ne da ake cewa duk abin da ake gini da ake yi mm. ko aiki da ake bada a kula da nakasassu kamar na Najeriya haka Najeriya to amma in ka duba ba a nan ga aiki da shi to sai kuma mako mai zuwa in Allah ya so za mu dasa daga inda muka tsaya tare da Haruna Usman a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman wakilanmu na jamhuriyar Nijar da kuma mai haɗa. faɗa mana sauti Julie Lazarus Gresham, Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Toma da sai kuma makon gobe a cikin wannan shirin za ku ji sabon wani shirin na na ƙasa ba kasawa ba. A Ghana malaman kasar san baiwa gwamnati wa'adin da biyu a maido musu da kuɗin fansho sama da tiriliyan ɗaya. Gari Abbas da rahoto. Za mu so sharhin jaridin na yau ne da jaridan The New Crusading Guide, wacce babban labarinta shine tsarin nan na kananan kamfanonin haƙan ma'adinai dai ya kammalu gwamnati da ta ƙaddamar da shi a gobe in Allah ya kai rai. Har yau dai a jaridan The Crusading Guide, Capital Bank kuɗi Ghana cd miliyan 620 ta karba amma ba cd miliyan 610 ba. The transformer kwandilar fasa kai na dola miliyan 64 na jami'ar ghana farfasa aite ya yi watsi da majalisa yana mai ainihin ikirarin ba shi da muhimmanci kuma babu tasiri har yau dai a jarida ta informa asibitin nan na tamale ta shiga cikin rudani yayin da 'yan taya da zaune tsaye na jam'iyyar npp sun kafa tattaki babban jami'in asibitin jaridar daily graphic wacce ita ce babban jaridar kasar ghana babban labarin ta shine pastor otabel eh, ya yi magana kwararru sun ce ba zai iya wankuwa daga rushewan capital bank ba har yau da ya jaridar ta daily graphic majalisar dokoki za ta soma bincike akan rusassun bankunan nan guda bakwai The ghanaian observer har yau ita kuma tana sharhi ne akan maganar hannu da otabel ke da shi a cikin rushewar capital bank sai kuma akufa ado ya caji 'yan jarida da su ɗaukaka gwamnati zuwa matsayi maɗaukakiya sai kuma a cikin jaridar ha'i yau direbobin mambobin majalisa sun koka game da irin yadda ake biyan su daily guide babban labarin ta shine ku kame duk masu amfani da jiniyan nan wato abin da ake cewa siren kenan waɗanda ba su cancanci su yi amfani da shi ba sai kuma jaridar ganiyar times wacce babban labarin ta shine Mambobin kungiyar malaman karantarwa sun baiwa hukumar nan na fashin ƙasa NPRA a takaice wa'adin sa'o'i 72 da a saka musu kudinsu gana sidi biliyan 1.7 wadda mallaka ce ta sashi nan na fansho na ma'aikatar ilimin ƙasar Ghana ko kuma su ajiye kayan aikinsu. Har yau dai a jaridar ta Ghana Times shugaban ƙasa ya addamar da so magin gine-ginen ayyukan gidaje na je kufu har yau a jaridar ta ghanaian times 'yan sanda za su karfafa dokan nan da ke hana yin amfani da jiniya abinda ake cewa siren ga ainihin waɗanda ba su cancanta ba da wannan sharhi na jaridar ghanaian times muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwanan lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana kuna tare da sashen hausa na murai amurka a birnin washington dc yanzu karfe uku da minti ashirin da biyar na dare ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni. salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu mai magana hamis Makaho na garin mai ya da kwaro jamhuriyar Nijar daga Accra Ghana. Ra'ayina shine ku shugabannin Nijar ana harka ana son talakawa su samu su samu mahita tsakanin harkar magani likitoci ba magani tsakanin harkar ilimi makarantu ilimi ya yi karamci tsakanin wuta da sama ƙauyuka wuya biranen ma wuta bata wadatake su ba wadda aka so ga rashin hanyoyi ba hanyoyi wadataki na jirgi masu kyau sai a ana batun wani gyaran gidan shugaban ƙasa saboda wani bannan kudi kawai a yi bannan kudi inda mutum da zai amfani da abun wanda zai sana an yi ba wasu mutane ba ne masu yawa jama'ar kasa gaba ɗaya ba san ma an yi ba yan kalilan ne za su sanin abin da an kai ne aka ke an yi abu na a zo a gani to wa san da shi in an yi shi ma har zaman da za a yi cikin gidan wani ma ya san da abin da an kai in ba ga tv an ka gwado ba wanda a cikin kawai ma ko ga tv ba zai gani ba don haka dan allah dan annabi shugabannin nijar in za a abu a dole dibawa abin da zai gyara ma talakawa da rayuwa assalamu alaikum sashen hausa radio america mai magana bishir baka auren auta yan albasa katsina sharanci nigeria ina so in yi amfani da wannan dama a mai godiya ta musamman ga shugaban jam'iyya ko shugaban ba dama yin bota kat na zaɓe da aka bada lokaci lokacin da aka bada gaskiya na ƙarin da aka bada sati biyu yayi kaɗan muna so a ƙara akwai 'yan najeriya da dama waɗanda ba su yi wannan katin ba wasu lokacin su ba su kuma nasu sun faɗi a ƙara wani lokaci da haka kuma kira na biyu ina so duk lungunan da ta kamata a ce kamar mu 'yan albasa taranci lokacin gama muna da rumfa uku da yanzu rumfa ɗaya ce muna kira ga hukumar zaɓe ba wai ta bada katika ba a ba inda ya kamata a yi rumfuna na zaɓe wa'anda suka kamata a ƙaƙara masu an ƙara yawan jama'a to a ƙara rumfuna Assalamu alaikum mai magana bitir baka auren auta ɗan albasa katsina taranti Najeriya. Labarai a takaice ne shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. wata tawaga daga ƙasar china za ta kawo ziyara a nan amurka wani lokaci cikin wannan watan domin ci gaba da tattaunawa akan harkokin kasuwanci wannan ko ya biyo bayan fito na fiton da manyan kasashen biyu na duniya masu karfin tattalin arzikin ke yi ne tsakanin su ma'aikatan ciniki na kasar ghana ta ce mataimakin ministan ma'aikatar ne wang shanwen zai gana david malpass wanda shine mataimakin sakataren baitul malin da harkokin kasa da kasa na amurka fadar white house ta nan amurka ta jiya laraba ta yi allah wadare da karin kudin fitan da turkiya ta yi wa amurka kan kayayyakin amurka da ake shiga da su cikin kasar wannan da shi ne fito na fito da kasashen biyu kawayen juna da ke cikin kungiyar tsaro ta neto suke yi tsakanin su yanzu haka dai turkiya ta kara kudin haraji akan kayayyakin amurka da suka hada da motocin shiga giya da gawayi da dai sauran wasu abubuwa karin wanda ya kai har na dala miliyan 533 kenan To madalla a gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. kama na madadin Ladan Ibrahim a yawar da ta ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya kula da gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Daryl Smith da ya rika masa a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata yi sallama da ku mu zama lafiya.